الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن سارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون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 dukkan godiya sun tabbata ga Allah wadda ya haɗa mu cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutallib da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina mana safiyar alhamis sha shida ga watan ramadan ta shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai da wannan ya daidai da biyar ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin suratul waƙi'a matashiyar zancenmu faɗin Allah ta'ala a fara'aitun ma ta harusun na'am a fara'aitun ma ta harusun Allah ta'ala ya ce a fara'aitun ma ta harusun ba kwa ganin abin da kuke shukawa ka shuka masara ka shuka dawa ka shuka gero ka shuka wake ka shuka shinkafa abubuwan da kuke shukawa a gonakanku ko a cikin gida ko kuma a gonakai sai ya ce أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون to in kika shuka shin ku ne kuke tsirar da shukan a antum tazra'unahu ko kuke fito da shi za da yake diddige ko ki rami ki sa hatsi ki shuka to amma in kika shuka a antum tazra'unahu shin ku kuke fitar da amfanin gonan ya tsara Amna nahnu zari'una ko ko Allah yake tsuro da amfanin gona ku ba da amsa in ka shuka masara ka isa ka sa dole ta fita kukan ji a masu gona sukan ce za su yi kofi me ya kofi an shuka ba ta fita ba za a sake me za a sake shukawa in Allah ya so ya fitar da amfanin gonan daba daba daba daba ka shuka guda biyar guda goma su tsara duk amfanin gonan da ake shukawa ku na ku shukawa amma ko kuke tsirar da amfanin gonan ba ku kuke tsirar da amfanin gonan ba wa ke tsirar da amfanin gona Allah sai kuma ya ce لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم hun. to amfanin gona ya tsara shin ku kuke girmar da amfanin gonan ya yabanya in kin yi shuka ke ce kike girmar da amfanin gonan ya yi yabanya in mai yaɗo ne ya yaɗo a ƙasa ba ke kike yi ba sai Allah ya ce launa sha'u da mun so in mun so la ja'alnahu hutaman gaba ɗaya amfanin gonan da aka shuka sai ya zama mai hutaman karmami in Allah ya so gaba ɗaya amfanin gonan yana iya zama mai karmami fazaltum sai ku zantu tafakkahu na kuna mamaki an shuka shinkafa ta yi shefe ba ta ɗura kwaya ba masara ta yi tsawo ta yi baki ta yi koriya ta yi kyau amma Allah ya so ba za ta ɗaura goyo ba ba za a sami ‘ya'ya ba sai Allah ya mayar da da ita karmami kawai gaba ɗaya launa sha'ula naku ku in Allah ya so zai mai da amfanin gona ya zame karmami gaba ɗaya, fadaltum sai ku zama huna. kuna mamakin ya haka an yi cuka amma ba a samu amfanin gona ba to sai kuma ya ce inna lamugramun daga nan sai ku rika cewa shi ke kusa hannu aka inna lamugramuna mu mun tafka asara an sai iri an sai take, an sai maganin feshi amfanin gona ya girma an biya ma'aikata amma bai yi aya ba bai zuba amfani ba to daga nan in Allah ya so ya mai da abin karmami ba za ku ci gajiyarsa ba to sai ku ga kun yi asara mun gane ko nan Allah yana so ya gwada mana ikonsa ne sai kuma ya ce bal nahnu mahrumun to sai ka ji manoma suna cewa bal nahnu mahrumun mu dai Allah ya hana mu sa muna ji muna gani ga alherin amfanin gona amma mu ba za mu samu ba sai kuma ya ce أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون باكو أغنوا روان دا كتشا ruwan da kuke sha da wanda dabbobinku suke sha da ruwan da kuke amfani da shi a gida sai ce أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أأنتم yanzu ruwan da kuke sha ya bayan Allah a sauraron alkur'ani mai girma yanzu ruwan da muke amfani da shi muke sha muke amfani da shi muke wanka muke amfani da ruwan muke girki muke amfani da ruwan muke gini a antum tazra'unahu wato a antum anzaltumuhu min almuzni shin ko kuka zubo da ruwan daga girgije ke ce kika hada kuka hadu kuka ruwan daga sama a antum shin ku ne anzaltumuhu kuka saukar da ruwan min almuzni daga girgije am na'anul munziluna ko ko mu muka saukar da shi wallahi Allah ne ya ba mu ruwa waɗannan abubuwan duka Allah ne yake yi bayan Allah kuma ku lura duk abin da ya zama tilas ɗin ɗan adam ɗan adam ba zai yi rayuwa ba sai da abin sai Allah bai sa shi a hannun kowa ba ya bar shi a hannunsa yanzu da a ce in mun yi shuka sai an rubuta wa kwamishinan noma na jiha ya ba da approval shukan ya fara tsara za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba sai an rubuta ma ministan noma ya ma president bola ahmad tinubu magana shukan bayan allah ya fara fita za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba amma ba ruwanka ko suna son ka ko ba sa son ka wallahi in da shuka za ta tsara allah ne zai tsirar da ita jama'a ku kalli amfanin ruwa waja'alna min alma'i kulla shay'in waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy sai ce me afala Allah ya ce waja'alna min alma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun duk wani abu mai rai yana buƙatar ruwa ko menene ana buƙatar ruwa gari na wayewa abin da zaki fara nima kina tashi daga bacci me zaki fara nima da shi zaki alola da shi zaki tsarki inda ba ruwa don an yi fitsariya za a yi da fitsarin in an yi bayan gida ya za a yi da bayan gidan da ruwan ake alola da ruwan ake wanka da ruwan ake girki za a iya yin gini ba ruwa na dole ba ginin da za a yi ko masallaci ko makaranta ko gida sai da ruwa za a yi kira ba ruwa sai da ruwa da yake ruwa na da mahimmanci ga rayuwar ɗan adam shi kuma wallahu ra'ufun bi ibadihi Allah mai rangwanta wa bayinsa ne duk wani abu mai wahala Allah ta'ala yana sauƙaƙa shi sai aka bar ruwa a hannun bayan Allah ba a sa ruwa a hannun gwamnati ba da a ce in kika haƙa rijiya ko kika haka bohol ruwan ba zai tsatsu ba sai kin je ma'aikatar ruwa ta jiha ko ma'aikatar ruwa ta tarayya sannan ki fara ganin ruwa a gidanki da mutanen nan da mutanen nan da sun ba da wahala kan ruwa amma yanzu kowa ya haƙa rijiya kawai zai ga ruwan Allah haka ne? nawa kike biya nawa kike biya a wata ga ruwa nan ka sha kai wanka kyauta Allah ya bada ya bulbulo da shi daga ƙasa kuma ya zubo da wani daga ina da a ce sai an je abuja da za ku yi mamaki mutanen nan da za su ga ɗauke muku ruwa sai kun yi kwanaki kuna fama da kashin yara ba za su ba ku ruwa ba yanzu a kalla hasken rana kullum rana sai ta fito ta haskaka duk duniya ana ɗaukewa kan wajen sha biyu rana zai maga duk an ɗauke a ce eh an ɗauke rana sai can kuma maga fal an dawo da rana ana haka tono kike biya nawa Allah na aiko da bil a ce ga wala'iku nan daga sama gida-gida ana raba bil lafiya ai kudin rana ne kina biya kyauta Allah yake badawa amma ku kalli wutar lantarki da wutar lantarki da rana wanne aka fi yawan kawowa wanne aka fi kawowa wanne ta fi amfani amma wutan lantarki da yake a hannunsu take da yadda mutanen nan suke mana da ɗan san ɗan ƙyalloro ta minti talatin awa ɗaya za su ɗauke ta kina cikin girki za a ɗauki kuma a ƙarshen wata ba su zo da mai zo da takarda sai sai ka biya in ba haka ba su yanke kayansu to amma na Allah biya kike yi da wata da rana ba kya biyan ko ba kya biyan ko ku kalli numfarfashi da kike yi yanzu natural ventilation iskar da muke shaƙa wallahi da a ce sinadarin da Allah ya yi maki zai samu matsala na shaƙan iska shaƙan oxygen sinadarin da Allah ya maki na shakan oxygen zai samu matsala a ce artificial oxygen za a rika baki na bature za ki shaƙa za ki cimma duk awa ɗaya fa ya fi dubu ɗari biyu da hamsin before you know duk miliyoyi za ki kashe amma ga kina shaƙan iska kyauta to duk wannan Allah yana buga mana misali ne shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza don wacce take da hankali ta ce to Allahn da yake man wannan abin a free a kyauta ban biyan ko titi yanzu shi ne zan dawo in kankare masa shi ne zan dawo in masa rashin kunya shi ne zan dawo in ƙeba masa shi ne zan dawo in masa biyayya bayan ko waɗannan abubuwan duk Allah yake maka kyauta an gane ko da Allah ne yake maka kyauta wallahi musta'an Allah ya ce ruwan sama da kuke sha kuke amfani da shi ku noma mm. a antum anzaltumuhu min al-muzni shin ko kuka saukar da ruwan daga girgije almuzunu girgije kenan shin ko kuka saukar da ruwan daga girgije <clears throat> am ko kuwa nahlul munziluna ni Allah ne ne na saukar shin Allah ne ya saukar ko ku ku fada sai kuma ya ce لو نشاء جعلناه فلولا تشكرون الله يتي لو نشاء والله إن منسو duk ruwan nan na duniya gaba ɗaya inda mun so laja'al na ku daman mayar da ruwan ujajen ya zama ruwan zartsi ya zama mai zartsi inda har so duk ruwan duniya mai zartsi ne ba zai shawo ba sai yau shi kamar da gudu sai Allah ya ce amma ba mu so haka ba ga ruwa nan kuna sha mai daɗi ku ta sha ku sha na rijiya ku sha na famfo ku sha fiye wata ku sha botul wata mai daɗi Allah ya ce ta tashkurun haba mutane ga kayan noma da nake ba ku kyauta ga ruwa da nake ba ku kyauta na sashi mai daɗi Dan me ba za ku gode man ba don me ba za ku gode man ba godiya ga Allah tana tabbata ta hanyoyi biyu hanyar farko ki ce alhamdulillah ashkurullah na gode wa Allah ki rika faɗi verbally ki rika faɗi orally baka da baka baki da baki ki buɗe baki ki ce na gode wa Allah hanya ta biyu ki masa biyayya ki masa ɗa'a ki girmama Allah ki yabe shi ki girmama ɗan saƙonsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan ki saba ma Allah da wannan ake gode ma Allah ka faɗa da baki ka ce na gode wa Allah sannan a aikace ka rika biyayya ga Allah kana gudun saban Allah to ka gode wa Allah kenan sai ya ƙara maka shine Allah ta'ala ce wa ista'azana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم wato ubangijinka ya yi shela ya faɗa wa duk duniya la'in shakartum ku bayina maza da mata in kuka gode ma ta yi ake gode ma Allah ka faɗa da bakinka ka ce na gode wa Allah shi musulmi a kowane hali ya tsinci kai sai ya gode ma Allah sai ya gode ma Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce ajaban li'amril mu'min al'amarin mummuni al'amarin mummuna yana ba da sha'awa in a sabatu sarra'u in wani abin murna abin ci gaba ya samu mummuni shakara sai ka je na ya gode wa Allah ta samu yadda take so sai ta gode wa Allah kana khairul lahu wannan godiya sai zama alkhairi gare shi wa in asabat ku zarra'u in wani abu na cutarwa na ci baya abin ta takaici ya samu mummuni sabara sai mummuni ya yi haƙuri fakana khairun lahu sai ya fi alheri gare shi sayar uwa in Allah ya maki arziki in an ce arziki kalma ce mai faɗi lafiya mai cece jama'a arziki ce domin wata ba ta da shi tana asibiti ‘ya'ya menene jama'a domin wata ba ta da shi miji ke samu jin aure menene jama'a arziki ne wata ba ta da shi a haife ki ta hanyar aure ba ta hanyar zina ba arziki ne domin wata zina aka yi aka yi mai aka haife ta an gane da kyau Allah ta'ala ya yi ki musulma ba a yi ki kafura ba menene arziki ne domin wata an yi ta a garin kafurai ne ita ma kafura ce haka ne? sannan Allah ya rufe asirinki ya baki abin da za ki ciki sha shi ma menene to in Allah ya yi maka arziki abin da yake so ka gode sai ya ƙara maka in ka gode sai ya me za ka gode ta hanyoyi nawa na hanyoyi nawa ake bi a gode ma Allah biyu na ɗaya ka riƙa faɗa wa duniya kai ni na gode wa Allah ba abin da zan ce ma Allah sai godiya kai ta gode ma Allah kar ka zanto mutum mai yawan raki ranar duk da ka rasa za ka yi ta raki wallahi ni matsala yau kwana kaza ban ci ba ga matsala kaza na damuna kin dinga raki kenan kina kai karan Allah wajen bayin Allah Randa kika nema kika samu kika jefa kika tafke kika ja kaya sai a ji shuru kamar shuruwa ta ci shaho ta sha ruwa sai a ji ki shuru ranar kin sami yadda kike so in ta tambayi mijinta kuɗi sai ya mata taransfa dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin sai ka ji shuru shuru kake ji shuru kake ji amma ranar da ta tambayi kudin tefa ne ya fita yana fushi bai bata ba za ta daga waya ta kira kawarta ta kira yadda ta kira babarta to to wallahi yana bari na ya ma hannu ne ran da ya bata ba ta kira ka ta faɗa mata amma yau da aka hana ta tana yaɗawa wallahi wannan halin munafakai ne halin kafirai ne Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a innal insana khuliqa halu'a ya yake alarma idza massahu ash-sharru jazu'a me yake faruwa alarma idza massahu al-khayru manu'a su ne ne ba su da wannan halin lil musallin يا سلستكي الذين هم على صلاتهم دائمون أه؟ والذين في أموالهم حق معلوم توفل السبع على رمى الله يكي إن الإنسان خلق حلوعة كنك إرعدا كاكدا أدب shi an halitta shi mai butulu ne idza massahu alkhairu idza massahu sharru jazua in sharri ya same shi ya dinga raki kenan ya dinga fada mutanen anguwa kenan da ran da aka yi masa fo wannan ya fita kasuwa aka yi masa fo wannan ya rasa dubu ɗari ya rasa dubu ɗari biyu duk anguwa kowa zai ji amma wani fo wannan ya rasa miliyan ɗaya ya rasa miliyan biyu sai ya dinka fada ya dinka fada ga jarrabawan da ta same shi amma wa iza massahu khairu ranan da kuma dawa ta nama ran da dawa ta me dawa ta nama aka fita aka samo rannan ya rasa yayi asaran naira miliyan biyu duk makera ba wanda bai ji labari ba ai ne ya sun fita barayi sun tare shi sun kwace miliyan biyu ya dinga fada wa mutane amma kuma da ranan ya yi sa'a ya fita wajen hidiman kasuwancinsa sai ga shi da miliyan biyar sai ya ga mugu ya share waki matar shi ma ba lalai ta sani ba ne ga ya fuska kawai ya yi murfisi bayan Allah in kin samu alkhairi ki gode ma Allah in an ce wancan ranta man kaza ki ce wallahi ina da shi na gode wa Allah Allah ya bada kar Allah ya baki kina da shi amma ki ce bani da shi kina da shi abu Allah bani a'a ina da shi amma akwai abin da zan yi da shi amma kar Allah ya baki kice bai baki ba in kuma ya hana ki din kowa ki ka faɗa mashi ya hana ki ki gode ma Allah ana gode wa Allah ta hanyar faɗan abin da ya maka Allah ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fa hadith in Allah ya maka ni'ima mai zakai mai zakai ka faɗa ka faɗi da falalan ubangijinka a kanka Allah ka yi mana falala mun gode Allah ka yi mana ni'ima mun gode Allah ka rufe asirinmu mun gode ka faɗawa duniya Allah ya maka ka gode kar Allah ya maki abu a manki ta shiga irin na wanda Allah bai ma ba kina butulci hanya ta bi da yake gode ma Allah don Allah ya ƙara maki shine yin masa biyayya yin masa ɗa'a kin saba ma Allah da falalan da Allah ya maki wanda Allah ya ba gani yana ganin duniyan nan gargar da idaniyansa arzikin Allah dai ko ba arziki ba ne wata tana gani ɗin to sai ta yi amfani da ganin da take yi sai tana sana to mai inda makauniya ce ita da sanda ina ta ga kwatan balle ta zina haka ne kawai haka ne eh amma muguwa da yake an ba ta idaniya ta koma tana chatin da wani ɗan iska wani tsohon kwarto tana matan aure da ba ki da ido za ki ga rubutun ma da aka yi mallaki ki chatin nan in Allah ya baki ji ki tuna akwai wata ba ta ji ko kowa ne ke ji babu bebaye da kurame suna jin magana to ke da Allah ya baki jin maganar sai kika yi amfani da jin da kike kike saba wa Allah kin gode masa ko kin butulce masa wanne kike a ciki kin butulce ma Allah Allah ya baki kunni kina ji ki koma kina saban sa ya baki ido kina gani ki koma kina sawa masa magana kowa ne ke magana eh wallahi akwai wacce ba za ta iya magana ba Allah ya dauke maganar haka ne ko ba ka bane to amma ke Allah ya maki arziki ya sa kina iya magana wai wannan magana ce da Allah ya baki arzikinta kike na kana my sweet heart, my darling to ina sai mai haƙaƙi muguwa munafika Allah ya baki ji a bakin koma kina ya baki ji ya baki gani ya baki magana kin koma kina amfani da magana wajen saba mawa jama'a wannan gode wa Allah ne yar uwata in Allah ya miki ni'ima ki kula da ni'imar da Allah ya miki ta hanyar gode masa ki faɗa da ba cikin gode ma Allah sannan a aikace ki kula da sallah ki kula da azumi ki nisanci sabo shi ke nuna kin gode ma Allah sai Allah ya ƙara maki wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya shelanta cewa in dai za ku gode man to ni ko zan dinga ƙara muku falalan da nike maku wala la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in kuka butulce kuka ci kuka share baki kuka zama butulu inna azabi lak inna azabi la shadid azaba ta mai yawa ce to in Allah da yayi mu a saurara Allah da yayi ne yayi ki yayi alama yana so in ya kyautata maki ki gode yana sa ko ba so har ma ya bada ka'ida cewa in ja gode mai zama ki zai ƙare. Allah fa kenan in ya kyautata maki so yake kime ki gode kuma muka ce godiyar ta hanyoyi nawa Allah ke so biyu na daya a faɗa da me da baki verbally ki ce kin gode ma Allah ki ce ya Allah ya Allah ya Allah ki daga mu ki ce Allah na gode maka Allah na jin ki. Allah yana son haka sannan ki masa ladabi ki masa biyayya Allah yana sa haka in kike haka ma zai kara maki to in ubangijin mutane in ya maki in ye kyautata maki so yake kime ki gode masa to ina ga mutu kare bayan Allah ashe in dan adam ya kyautata maka to so yake ka kyauta so yake ka gode masa ma'ana in ɗan adam ya kyautata maka ya kyautu ne ka gode masa duk wanda ya kyautata maka kai ma ka kyautata masa ka gode masa ya za ka gode ma ɗan adam na ɗaya mijinki ya ba ki ci ya ba ki sha ya ba ki wurin zama ya ɗinka maki hijabi ya ɗinka maki atamfa ya yi maki leshi kika tashi rashin lafiya ya kai ki ya kai ki asibiti ya sai maki magani jama'a kyautatawa ne ko muna na wannan kyautatawa ce ko muna na ki kalle ki ce mai dalin wallahi ka zama rayuwa na na gode mai dalin eh zai ji daɗi gobe zai kaze mai zai ƙara maki wallahi ku rika zaunar da mazajenku ki ce wani ina son ganin ka ki taba kwalliya ku face to da yake ce wallahi na zo in godiya ne na zo in godiya ka girmama ni ka darata ni ka mutunta ni na gode na gode Allah maka albarka ana saka da alkhairi wallahi in kika yi mashi wannan kawai kin mashi alluran soja ne wallahi al'adil ki ƙara ganin ninki na biyu yana kyautata maki ya tsare maki abinci safara na yamma safara na yamma duk da wajibin shi ne Allah ne ya sa shi haka amma duka mazajen da suke sauke wajibin duka mazajen da suke sauke wajibin to wannan sai kika samu wanda zai tsaya ya baki ki ciki koshi da safe ki ciki koshi da rana ki ciki koshi da yamma ya baki wurin zama kyauta ba haya kike biya ba ya tsaya kan al'amarinki ya tsara dokan Allah a kanki so wajen gode masa inda zai maki kuskure yau ya kyautata maki gobe kuma sai kika yi dan wani kuskure ya maki abin da ba daidai ba amma ɗazu-ɗazun nan ba ya gama tura maki alat ɗazu-ɗazun nan ba kika samu alat wayanki te kara bayan awa biyu sai ya maki wani abu mara kyau to in ke ir halarce yar halarce wacce take bin uslubin alkur'ani me ya kamata ke fara tunawa ba Allah nan yanzu kan bai kyautata mun ba yanzu amma ɗazu fa na gama dariya ɗazu na gama murmushi to kin iya aure kenan kin kware yadda ake aure in Allah yana son in kin gode masa sanda ya kyautata maki zai ƙara maki to bawan Allah shi kuma in ke kyautata maki shi ma me yake so ki gode masa inda za ki gode me zai kara zai kara maki ana son mace ta zanto tana da harshe mai godiya harshe mai mene godiya in kina da harshe mai godiya idaniyanki sun fi ganin maki alkhairi sama da mai sama da shari duk ɗan adam tara yake bai cika nawa duk wacce ta ce sai mijinta ya zama 100% wallahi ba za ta yi aure ba domin zamanin mazaje 100% ya kare zamanin annabawa annabi ne zai iya zama 100 bisa 100 amma duk wanda ba annabi ba in kika ɗaga shi sai kin samu lafis a rayuwarsa duk wani wanda ba annabi ba to in yana da daidai a ɗayan gefe kuma yana da me yana da kuskure to ta matar saboda tsabagen rashin iya aure ta yi kama da kuda ne kamar su ɗaya da ne kamar su ɗaya da kuda tir an fi so ki kama da zuma ba ki kama da me kuda ba ya zuma take ya kuda yake ya zuma take ya kuda take kuda yanzu da wannan tebur ɗin duk faɗinsa tun daga waje na nan har da gaban alarama za mu zo mu ɗauko zuma apple abubuwa masu zaƙi masu ƙamshi turare abubuwa masu kyau masu ƙamshi duk mu jajjera a saman tebur ɗin nan kamar guda ɗari duk masu ƙamshi to sai mu je kasan tebur din nan can a lungun tebur din nan sai mu ɗan ɓoye bantaran kashi a lungu za mu ɗan ɓoye kashi a lungu ba kowa ke gani ba in kudaje suka zama ina za su nufa ina za su nufa ba ruwansu da duk waɗannan abubuwa masu kyau ina suke nufa can kasan wai wannan ɗan kashin da ke lungu shi za su gani nan wajen shi ne nan za su hara da Allah kun gano wannan da kyau wannan ɗabi'ar matar da mijinta in taibetin ɗinsa in sassa shi a sikeli yana da alkhairai guda casa'in amma fa yana da sharri yana da sharri guda goma to duk in ta tashi na fansa. to in za ta yi magana a kan shirin nan guda za ta yi magana wanda shirin ma suna ɓoye alkhairan kuma a mai suke a bayyane don ta tace ba ruwanta da alkhairan nan ita guda ce a ai ina shirin nan da ke ɓoye shi ta nufa alkhairan nan guda tafayin da suke bayyane ba ta ganin sai idan su ta to matar da take haka ba ta iya aure ba ku gano cewa ko aljanna ba inda aka ce sai wanda ya je gaban Allah bai da zunubi ko daya sannan zai shiga aljanna a'a ma'auni ne aka auna fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu in aikin ladanka suka fi aikin zunubanka yawa ina za a kai ka ina za kai ka an ce sai in ka je wa Allah ba zunubi ko daya saboda dan adam yanda Allah ya yi shi mai kurakure ne amma in ya zanto ka sun fi kurakuren yawa to kai mutumin kirki ne da Allah kun gane a jarabawa in yanzu zan asesin ɗinki zan baki maki ko a jami'a ko a sakandare sai kika rubuta jarabawa sai na ce sai kin ci ɗari bisa ɗari sannan kika ci wannan kwastin mutane da yawa za su sha inda za ka sami sittin cikin ɗari kin ci wannan jarabawa ko ba ki ci ba kai a ƙa'idar mu ma a jami'a inda za ki samu arba'in kin ga arba'in cikin ɗari to ba za a ba ki kari over ba shi ne za ku ga an sa wa mutum an ceto yana da bi a dai je ɗan sha da ƙarari an gane amma in kika samu sittin to kina da bi da kin kai saba'in me za a sa maki a a an fasan kina da matsala a talatin amma duk da haka za a ce wannan tana da a yan first class ɗin kada an cewa na first class to ana nufin yana ja ne daga saba'in baya ƙasa da mai da saba'in ba ana nufin yana ci ɗari bisa ɗari ba karke zama kuda baiwa Allah al'imami ibn qaim ya ce mutane sun kaskashi biyu akwai masu kama da kuda akwai masu kama da zuma masu kama da kuda su ne suna neman kuskuren ka kwara ɗaya bayan ko ka yi daidai guda goma amma in za su yi magana a kanka za su tattauna ne kan kuskuren nan guda nawa maimakon su kalli alkhairan nan guda goma ya rufe masu wannan kuskuren guda nawa ɗaya a su kuskuren nan guda ɗaya shi za su ɗauko su tallata ya rufa alkhairai guda goma wannan guda kenan zuma kuma wallahi da za ku zo da zuma dunnan wurin ku zuba kashi da najasa da kayan wari sai ka ɓoye turare guda ɗaya a nan lungu to kun so in zuma ta taso ina za ta nufa wala wajen turaren nan za ta nufa ita ta fi hangen alkhairin mutum sama da mai sama da shari ku yi hatara yanzu akwai matar da in ta ɗauki wayan mijinta za ta ga karatu za ta ga alad na sadakan da yake ma mutane za ta ga ibadu za ta ga addini sun fi amma sai ga catin da wata budurwa guda ɗaya da alhairai ɗin da catin ɗin so ne suka biyawa eh tun ta take ba za ta ba da kwanar akan waɗannan ayyukan alhairan da ke kan wayan ba akan wanne za ta ba da to wannan ta yi kama da ne ƙuda ku ji tsoron Allah gaba ɗayan ku ku sanya ake zama da maza Allah yana son in ya kyautata maka ka gode masa kuma gode masa ta hanyar faɗi da baki da kuma yin masa biyayya to bawan Allah shi ma mijinki in ya kyautata maki yana son ki gode masa da baki ki faɗa kin ji daɗi kin gode a from wannan kuma ki rika masa ɗa'a, kina masa biyayya wallahi matan da ta gano wannan sirrin da nake karantar da ku shi ina tabbatar maki alkhairan da za ta cinga cin gajiya shi namiji fa da kuke kallon shi logic yake bukata in aka samu mace mai logic ko namiji galibi a gaban matarsa fa wani sauna sauna ne kawai kawai matsalar mu musamman mu a arewa Allah ta'ala ya ba matanmu waɗansu manyan bindigu da arshashi ma amma Allah ba san yadda za su iya harbawa ba ne iya harbawan ne ba su iya ba ƙarfi da fushi da ɗaura fuska da ji da isa da girman kai shi ba a tankwara namiji ne shi namiji abin da ya fi lallashi da kalallama da ɗanyanga ga da kisa to ta nan ne ake kada mu amma kika ce ke za ki zo ki ɗora fuska ne kai kina fushi ba za ki ci gajiyar namiji ba shi fushi ai fanninsa ne shi wannan ba za ki tsorata shi da wannan ba an gane da kyau domin dukki da nafas ɗinnan da suke daji maza ne ko mata na yan boko haram ɗin nan maza ne ko mata in kika ce gidan dambe su mai tafasara a alƙalin bello maza ne ko mata maza to fushi zai tsorata namiji ne shi logic ne ke mace dama awa mai yunasha'u fil hilyati wa fil kisami ghayr awa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil kisami ghayr mubin Allah ta'ala ya siffanta mata ya ce awa mai yunasha'u fil hilyati yanzu wanda suka taso suka girma cikin kwalliya da ado da yanga da kisa. wa huwa fil khisami in an zo husuma an zo fada an zo rigima Allah ce kai rumubi su ba su iya ba wallahi in kika yi aran fada da rigima da daura fuska da tatan baki da tada hankali wallahi wannan ɗabi'an maza ne dabi'an maza ne nan da na kaga na ba ta iska wannan ɗabi'an wane ne amma ita mace ƙarfinta na ga yanganta da kisanta da lababbewanta da kalallamanta to a nan sai ta gada duk wanda ba kya tunani in mace ta iya hannunta kuma abin ban mamaki kuma a faɗa mawa gaskiya a yau matan banza sun yawa kuma na san kuna da wayoyin hannu duk duniya yanzu a tafin hannun kowa take in za a ce ku faɗi gaskiya rashin kunyan da mata suke yi akan tiktok da facebook da sauransu maza suna iya waɗiran na rashin kunya na matan banza sun yawa wallahi in ba ki adana mijinki kin lallashe shi kin masa kissa kin bi shi a hankali ba wallahi sile ga za ta yi mashi wallahi wata za ta yi mashi in ba ki ce sorry darling na rantse da Allah wata za ta ce mai sori mai diya an gane in ba ta ce sori mai honey wala wata za ta ce sori mai best best choice wallahi za ta faɗa mashi to da ki bar wata ta je can ta rika ta rere maki mijin a waje kuma zai zai shigo ya taura fuskar shi kawai shi ke ke dai ba ba ba to wata ta iya a waje Hmm. in ko kin iya hannunki duk wanda ya koshi jama'a yana neman abinci kuma akwai koshin da za ka yi wallahi in an maka abinci aka yi maka tayi komin daɗinsa zai ciwu cikin ya riga ya mai ya cika to in har kika gamsar da mijinki ya gamsu cewa kin iya aure kin iya mata kin iya mata wallahi malam ba wata wadda ta isa ta mashi barazana a waje a raina zai rika kallanta a raina zai rika kallanta amma in kika zo na ke bahaushe ya ce zalla baka tsiniya bahaushe ya ce zalla baka tsiniya da haka ke abin da zaki kawai zallan hausancin ne zaki implementin masa ko me naki ke ba kisa ba wayo a ciki to to baban abba yau da abba ya tashi yana ta zawo to kuma tun jiya nake muku magana ba ka turo kuɗi ba ta Allah ka kalli wannan mai wa'ala ta Allah ka kalli wannan ba duka ji ta Allah ka kalli wannan ba wayo ba lodi ba kisa don Allah ku daina irin wannan gargajiya wani baban wane baban wane ki samu suna mai daɗi na soyayya ki rika faɗa masa na girmamawa da karramawa in kuma za ki masa magana ya san da mace yake magana bala ki zauna ki siranta murya ki ki ɗan gwada kafin ki fara wa mijinki magana a waya in kika yi magana kika ji murya ta ɗan buɗe ki je ki kaki ki dawo murya ta fitar tsaf malam da ta siririyar murya tana masa magana da tabbatar da cewa eh wannan mace ce daga ke, kuma magana da logic wala za ki mamaki so ku sani duk wanda ya kyautata maka yana buƙatar kai kuma ka gode masa ka yaba masa shi ba a ce ka yi kyauta a musulunci ba a ce ka kyautata ma kowa don ya gode maka ba inna ma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura amma kai da aka kyautata maka kuma an ce ka gode ma wanda ya kyauta maka shi kar yayi dan dan karka kyautata wa matanka dan wai ta gode ko ta gode ko kar ta gode kai a wajenka karka idan ta gode amma ita kuma an ce ta gode in ta gode zai motivating ɗanka zai zaburar da kai ka ƙara mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya kyautata maka ya maka wani abu mai kyau to kai kuma kai masa mukafa'a kai ma ka kyautata masa fa in lam tajin ma tukafi'uhu in baka samu abin da zaka mayar masa da biki ba annabi yace fasnu alaihi kai tayban shi hatta yara har sai shi wanda har sai shi wanda ya kyautata maka ya rika jin kada ka fatu muhu lalle ka kyautata masa in aka yi maki abu na alheri ke ma ke yaba ke ma ke me ke ma ke yaba ke ma ke yaba mun gane da kyau ke ma ke yaba ina fatan mun gane akwai mutum da fada suke da matan shi akwai saki ma tsakaninsu amma wallahi bai daina faɗin alherinta ba wallahi al'azim ya ce kaga wannan ba shi Allah ta yi man kaza ta yi man kaza ta yi man kaza ta yi man kaza na alheri haka ake so ko ba haka ake so ba bai manta da me alheri ba ta ce ma bai dace ki manta da alheri ba bai manta ki manta da me da alheri ba to mu gane ka'idar in muna buƙatar Allah ta'ala ya ci gaba da bin mana falaloli to mu gode masa godiyar nan ta hanyar yin masa biyayya da kuma ta hanyar faɗa da baki an gane da kyau mu gode wa Allah shi yasa a nan da Allah ta'ala ya ce a fara'aitun ma ta harusun a an antum tatra'una ko amna nahnu zari'un ba kwa ganin shukar da kuke a gona ko kuka fitar kuka ce ba kuka fitar ba waye fitar da waye tsarar da shuka kuka ce Allah ya tsarar sai ya koma gaba ta na biyu Allah ya ce launa sha'u la ja'alnaku hutaman fazaltum tafakkahun ku sani ba inda mun so da mun lalata amfanin gonan naku ya zame shefe ya zame karmami an gane da kyau sai dawo ya ce a fara'aitumul ta shirabun? ruwan da kuke sha yau da gobe a antum anzaltumuhu min almuzni amna nahnu shin ko kuka sako da ruwan daga sama ko ka ce ba mu bane wane ne kuka ce Allah ne an gano wannan da kyau law nasha'u la ja'alnaku ujajan ku fasali ya ku bayan Allah da mun so ruwan da kuke sha wallahi duk zan wai da shi ruwan zarfi a ƙarshe sai Allah ce Falola tashkurun Falola tashkurun dan me ba za ku gode ma Allah ba al'imami ibn al-kai yana da littafi uddatu sabirin wa zahiratu shakirin uddatu sabirin wa zahiratu shakirin a ciki ya kawo tattaunawa malamai game da alfakiru sabir da kuma alganiyu shakir wai wanne ya fi ne alfakiru sabir wannan talaka ne ba shi da shi Allah bai ba ba amma ya yi haƙuri ya mai da al'amarin shi ga Allah wannan kuma mai shi ne mawadaci ne Allah ya bashi ya wadata shi amma kuma yana gode ma Allah kan abin da Allah ya masa na falala to ya guda biyun nan wa ya fi wani a wajen Allah tsakanin talaka mai haƙurin gaske ya yi haƙuri da ikon Allah a kansa da kuma mawadaciya ita kuma mai godiyan gaske a cikin biyu ne ya fi wani a wajen Allah wannan mawadaci ne amma mai yawan godiya wannan kuma talaka ne amma mai yawan mai haka ya dinga kawo abubuwa na ilimi dukan suna da falala wajen Allah inda a wanda Allah baya so shine mawadaci mare godiya talaka mara haƙuri in Allah ya baki in Allah ya baki abin da ya baki na rufin asiri a gidan mijinki ko a gidanku wallahi ki gode ma Allah kuma ina jaddadawa ana gode ma Allah ta hanya nawa in Allah bai baki ba ya jarabce ki ko da miji mare shi ko da miji digallahu gwargwatan gemu matsiyacin miji kullum Shara, duka zagi ba sefane ba matsala me ya kamata ki yi me ya kamata ki haƙuri kin zama alfakiru sabir kenan alfakiratu sabira kenan an gane da kyau a godewa Allah Allah ta'ala ya datar da mu to a gurguje ala ramma Allah ya ce a mun naran lati turon boko lokaci to jama'a anan za mu dakata lokaci ya daga ya da in mun zo za mu tashi gaba eh, aya ta saba'in insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu ranar asabar yaushe ne muka sa don cin ranar asabar da haka kowa ta zo da ta zo da lancin illa akwai takardu a hannun alaran ma da zai karanta na ya aka yi to ka karanta ko ko karanta ba da gaya mai nawa ne kan da to malam salamu alaikum wannan ta kawo naira ɗari biyar sadaka a yi ma yaron ta addu'a ya rasu Allah ya kafarta masa Allah ya masa rahama hmm. Allah ya ji kansa sadaka da kika bada Allah ya saka miki da alkhairi wannan fa to wata kuma ta kawo naira ɗari biyu ita ma ta ma ta ce a yi ma yaranta addu'a Allah ya saka mata da alheri wanda ta ba da naira ɗari wata mata ta ba da naira ɗari biyar tana da yarinya mai ciki tana so a yi mata addu'a Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya ya ba ta ɗako ya mai albarka ta wannan mijinta take so a yau addu'a ta kawo naira ɗari biyar ita ma ko? Eh. to wata ta kawo naira ɗari biyar a ma mijinta addu'a ya siyo kaya daga kano zuwa funtuwa kayan sun faɗi Allah ya mayar masa da sabon arziki Allah ya mayar masa da sabon arziki Allah ba kamar dattijan arziki hmm. magajin garin makera duk shekara nukan je in gaishe shi hmm. ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya insha Allah za mu je mu duba shi Allah ya ba shi lafiya hmm. Allah lalle ban kan shi ba bana da shi muke sallah ko da lokaci na Allah ya ba shi lafiya a ta yi a ita addu'a Allah ya ba magajin garin da lafiya ko wata yar agaji ah. tana da bukatan addu'a akwai yarta tana fama da ciwon suga akwai yar agajin mu tana bukatan addu'a yarta tana fama da ciwon suga Allah ya ba ta lafiya Allah ya kara lafiya wannan tana bukatan ta biyo sawunmu tana so ita ma ta zama mai da'awa kuma tana son Allah ta'ala ya bata miji nagari to shi Allah ya baki babu wani malami babba wanda zai ƙara dora ki akan hanyar da'awa ga irin su Fatima nan anan ga Fat ga shi nan ah, Allah rahma dai bari yayi shi Allah rahma dai katon gauro ne Allah rahma ne Allah rahma haka ba ka da'a idan dake kawa sosai da wajen gobe na da wannan mace ce ta yi ma dan uwanta sihiri kuma ya mutu ne eh. ne hukuncin ba a'a kaje wata ta kashe dan uwanta sai ma dan uwanta sihiri ya mutu ta yi kisan kai kenan yake ta tuba ga Allah kisan kai duk wanda ya kashe musulmi Allah ya ce zai ya halatta mace mai ciki ta sha azumi eh mun bayani mace mai ciki tana shan azumi ya halatta mai ciki ta sha azumi in za ta wahala amma bayan ta haihu sai ta rama wannan kuma malam tana tambaya ne akan tana bin wata mata dubu sha sai ta ba ta dubu biyu a sarara don Allah ha wata mata ce take bin wata dubu sha eh wata kuma mata an kusan shekara ba ta ba ta ba sai ta ba ta dubu biyu za ta sai wake a hannunta to ita kuma ba ta ba ta waken ba ita kuma sai ta fusata sai ta ce ke mata zaniya ta koma makaranta shine take tambaya a wata tana bin wata dubu goma sha bakwai sai ta ba ta kuɗi da manufan tesiyayya siyayya amma dubu biyu sai ta riƙe dubu biyun ta ce sauran cikon dubu sha biyar to ko zamiya ya halasta a musulunci tana bin mutum kuɗi shi kenan sai kuma ya kawo maka kuɗin shi za ka sai wani abu an gane to asalin zaliya kaga wala Allah ta'ala ce ba za ka kuci dukiya tsakanin ku illa an tara da minku kun gane wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ko can da yace wa illa an takuna tijaratin an tara minku dole sai inda yarjejeniya da haka bai dace kira bin wani kudi sanda kake bin shi ai ka yarda ne ka bashi ko ya yarda ya karba to shi kuma sai yazo zo zai sai wani abu bai yarda ba kai kuma sai ka karba an gane to ba daidai ba ne amma abin da ya fi kawai ka kai shi kotu ina fatan mun gane Allah ya taimake mu wannan tana bara addu'a mahaifinta wannan mahaifinta ba shi da lafiya tana baran addu'a wajen yan uwa Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya ƙara masa lafiya wannan kuma mata ce ta yi mafarkin ta to sai ta mafarki ana kwance mata gashin kai da kuma kullum in za ta kwanta bacci sai ta yi addu'a amma dai a cikin farga da take kwanciya ke kwana da kwashi eh wata ta yi mafarkin ta mutu ba komi mafarkin mutuwa ba matsala ba ce an gane Allah mafarkin mutuwa ba damuwa ba ce in kai mafarkin mutuwa kawai abu ne na yau da gobe to ai ba zai mutu ba shi yasa ba matsala ba ce mafarkin mutuwa ta kwantar da hankalinta ta ci gaba da addu'a in za ta yi bacci in kai mafarkin ka mutu ba matsala na to malam wannan ta rubuto takarda ita ce ta samu matsala da abokiyar zamanta to bayan nan ita ta yi ta kula ta har wajen eh, tsawon wata guda ko to bata mata magana ba shin yaya za ta yi ta gaba kenan take yi da ita hmm. ke da kike kula ta kake fasa ki ci gaba da mata sallama in gari ya ki ce mata ina kwana amma ita da bata ta maki magana ko sallar ta ba za a karba ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ba a karban ibadan masu gaba din mai gaba in in yi sallah ba za a karba sallar ta ba za a karba azaman ta ba tana shan ruwan banza ba bai halatta ai gaba da musulmi ba an yi fada ya wuce ya wuce dabi'an munafikai naci dabi'an musulmi in an mashi in an mashi abu ya nuna an masa ya fusata to kuma zai dawo nan da nan ya huce to dabi'an musulmi kenan amma kafirai da munafukai su ne suke da naci in aka yi fada to sun dora gaba kenan ita komin muna ta gaskiya yanzu za a yi fada ta fusata ta fada abin da za ta fada amma ba zuwa an jima ta mai ta huce ta saki tun da yar uwarta ta yi musulma ki ji tsoron Allah in abokiyar zaman ki taimaki magana ki amsa ta wallahi kake yadda da gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce din mai gaba ba za a karbi ibadarsa ba to muna baki shawara ki daina gaba don karki zo kina ibada Allah baya karba ki sha kishin ruwan banza ki wahalan banza Allah ya tsare mu na'am eh kudaden da aka samu a ba kwamitin marayu fi sabilillah Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya datar da mu Allah ya rufa asirin mu duniya da lahira Allah ya sa muku albarka Allah ya ƙara maku ɗaukaka duniya da lahira Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ya taimake mu Allah ya sa mana albarka Allah ta'ala ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ƙara rufe asirinmu mata wanda ba su samu mazaje ba Allah ya ba su mazajen nagari ‘yan mata da ba su samu mazaje ba Allah ya ba su mazaje nagari zawara da ba su samu mazaje ba Allah ta'ala ya ba su mazaje nagari Allah ya rufe asirin su duniya da lahira wanda ba samu haihuwa ba Allah ka ba su haihuwa nagari Allah ka ba su zuriya nagari Allah ka ba su zuriya na gari Allah ka rufe asirinmu wadda take da matsala da mai gidanta Allah ka daidaita su wadda take da matsala da uwar miji Allah ala ka daidaita su Allah ka babu abin da mu ci mu sha mai sutura Allah ka babu abin da mu sha mai sutura Allah ka ƙara mana ɗaukaka na tsoronka Allah ka ƙara mana ɗaukaka. Allah ka biya buƙatunmu duniya da lahira Allah ka biya bukatunmu Allah muna tawassuli da azumi da karatun alkur'anin da muke Allah ka karba addu'o'inmu Allah ka karba addu'o'inmu Allah ka karba addu'o'inmu Allah muna addu'a ta musamman ya Allah ta'ala Allah ka ba magajin makiyar lafiya Allah ka ba magajin makiyar lafiya Allah ka ba magajin makiyar lafiya sarkin makka Allah ka saka masa da alheri ka kara masa lafiya duk manyan garin na Allah ka kara masa lafiya Allah ta'ala ƙara masa lafiya shugabannin garin Allah kai riko da kwakwalwansu kai riko da kawunansu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi mata da matasa na garin Allah ka sa masu albarka Allah ka sa masu albarka Allah ƙara masu ɗaukaka Allah ƙara masu ɗaukaka wannan gari na guntuwa. Allah kai masa katangan karfe da shirin kidnapping Allah kai masa katangan karfe da shirin bandit Allah asirin mu duniya da lahira ka sa ma 'yan kasuwan wannan gari albarka ka sa ma'aikatan gwamnati albarka ka sa masu saka an hannun albarka ya Allah waɗannan mata da suka taru Allah mai neman jari cikin su Allah ka bata mai albarka mai neman jari cikin su Allah ka bata mai albarka wacce take kasuwancin Allah ka sa albarka a kasuwancinta ma'aikatan gwamnati cikin su Allah ta'ala ka sa albarka a aikin gwamnatin su Allah ka rufe asirin su duniya da lahira Allah ka rufe asirin su duniya da lahira mugun ji da mugun gani Allah ka raba mu da shi mugun tsubtuje mugun gani Allah ka raba mu da shi Allah ka raba mu da tsautsayi da asara Allah ka mu da tsautsayi da asara Allah ka kiyaye mana mutuncin mu Allah ka tsare mana mutuncin mu iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu malaman mu Allah ta'ala ka yafe musu Allah ta'ala ka yafe musu Allah ta'ala ka yafe musu Allah ka kara mana ilimi mai amfani Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan wa amalan mutaqabbalan wa tawbatan ba'da qabla al-maut wa tawbatan qabla al-maut bi rahmatika ya arhamar rakimin ya arhamar rakimin يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن الذين ما تبلغنا به إلى جنتك ومتئنا الله بأبصارنا وأسمائنا أبدا ما أبقيتنا واجعل كل وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعطانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربي أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما